بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من للتافن هو مختصر صحيح البخاري وأن في سنة A التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح yi darasi na talatin da biyar. kuma muna cikin kitabul wudu babin da ke bayani akan tsarki abin da ya shafi tsarki da alwala za mu tashi a inda mali yake cewa an abi qatadata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza shariba ahdukum fala yatanaffas fil ina' wa idza atal khala'a fala yamassa zakarahu bi yaminihi wala yatamassah bi yaminihi wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi a karkashin wani babi da yace babu nahyi an istinja'i bil yamin wato babin da yake bayani akan hana tsarki da hannun dama saboda addinin musulunci addini ne mai tsafta hannun dama abubuwa wanda suke na tsafta ne ake da shi hannun hagu kuma abin da ya shafi kazanta ba za ka zo ka wanke fitsari da ba haya da hannun dama kuma ka zo ka ci abinci da hannun dama ba Sau da haka manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya hana Ya ce an abi qatada ta daga abu qatada radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shariba ahdukum fala yatanaffas idan ɗayan ku ya sha wani abun sha fala yatanaffas fil ina'i kada ya yi numfashi a cikin ƙwaryen ruwan nasa ko kofin ruwan nasa ya dinga sha yana jan numfashi numfashinsa na shiga na shiga cikin ruwa ɗin kada ya haka fa'iza a talhala'a idan ya zo wurin ba hayansa fala ya masa zakarahu biyamini ko fitsarinsa in ya zo zai fitsari fala ya masa zakarahu biyaminihi kar ya taɓa azzakarinsa biyaminihi da hannun damansa wato kar ya rike azzakarinsa da hannun dama a lokacin da yake bawali ya rike da hannun hagu shi ma saboda kar ya bata hannun dama wala ya tamassah bi yaminihi kuma kar ya share ba hayansa ko fitsarinsa da hannun damansa shi ma kazanta ne ya share abun nan ya rike dutsen da zai goge ba hayan ko fitsarin da hannun hagu in ma ruwa ne ya wanke da hannun hagu amma kada ya sa ya sa hannun dama wani hadisi yana karantar da abubuwa guda uku abu na farko shine idan mutum zai sha ruwa kar ya dinga numfashi a ƙwaryen ruwan nasa ma'ana a cikin ƙwaryen yana numfashi numfashinsa na komawa cikin cikin wannan ruwan wannan akwai kazanta a ciki kuma akwai wani dotti ya fito daga cikin hancin wanda zai shiga ruwan ya sha ruwan a haka kuma ya cutar da shi saboda haka musulunci baya son hakan ɗin amma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin numfashi in yana shan ruwa amma ba a cikin ƙwaryan ruwan ba shi yasa ya zama sunna kai numfashi sau uku idan ka zo idan ka nesanta ƙwaryan ruwan ne ko kofin ruwan sai kai numfashi sai ka dawo da shi ka sake sha sai ka nisanta shi sai ka sake sha ka ni abin nan ka yi numfashi sai ka sake sha sai ka nisanta kai numfashi mana numfashi sau sau uku kafin ya gama shan ruwansa amma ba a cikin ruwan yake yi ba yana yi ne bayan ya nisanta ƙwaryan shan ruwan ko kofin shan ruwan daga wato ainihin hancinsa ko bakinsa hadisi ya tabbata daga anas bin malik ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kane ya tanaffasu fil ina salasan hadisin bukhari da muslim anas bin malik yaron gidan manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi ya ce manzon allah sassama ya kasance yana yin numfashi sau uku ne fil ina a wajen wato ƙurya a wajen ƙuryan shan ruwansa saboda haka kenan yana nisanta ainihin ƙuryan sai ya numfashi har sau uku in ya sha ya sha sai dan nisanta ƙuryan sai ya numfashi sai ya sake sha ya nisanta ya numfashi ya sake sha ya nisanta ya numfashi har sau uku haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi sai dai anan yace kane tanaffasu fil ina can ma kuma an ce idza shariba adukum fala yatanaffas fil ina kowanne fil ina sai dai kowanne fassararsa daban yadda maganar ta koro ita ne za ta fassara maka wannan idza shariba ahdukum in ɗayan ku ya sha wani abun sha fala ya tanaffas fil ina ai fala ya tanaffas dakhil ina kada ya numfashi cikin ƙuryan da yake shan ruwan ko kofin da yake shan ruwan wannan fi sai ta zama zarfiya kenan amma cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya tanaffasu fil ina'i thalathan nan kuma ana nufin kharijal ina tanaffas fil ina ai kha tanaffas kharijal ina manzala sama yana yin numfashi wajen ƙuryen ruwansa ko kofin shan ruwansa sau uku ma'ana in ya sha sai ya nisanta in ya sha sai ya nisanta wannan shine jam'i tsakanin wato ainihin ruwa wai guda biyu can ya hana nan an ce yana yi inda ya hana a ciki aka hana inda yake yin kuma a wajen ƙuryen ne ba zai sa wannan dottin ko wannan numfashin a ciki ba wannan dai yana daga cikin ladduba wato na shan ruwa ka sha sau uku ka yi numfashi amma a wajen ƙwaryan in ka sha ka sha ka yi numfashi kamar ka sha ka yi numfashi kamar ka sha ka sake numfashi sau uku amma ka yi numfashin a cikin ruwan wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda kazanta zai iya shi fitowa daga hancinka ya faɗa cikin ruwan sannan sai ya zame maka cuta matsala ta uku ya ce wa idza atal a fala ya masa zakarahu bi yamini idan mutum ya je inda ake yin bahaya ko fitsari to kar ya kame kar ya taɓa azzakarinsa da hannun damansa kar ya taɓa azzakarinsa da hannun damansa ma'ana kar ya riƙe azzakarinsa lokacin da ya zo fitsari da hannun dama kamar yadda wasu ruwayoyi suke suke suke suke bayyanawa daga ciki akwai riwayan shi kansa wato abun nan abu qatadan da take cewa idza bala adukum fala ya ya'khudanna zakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi wala yatanaffas fil ina hadisin riwayan bukhari ne ita ma cewa manzala su ce idan ɗayan ku yayi bawali kada ya rike azzakarinsa da hannun damansa a lokacin da yake bawalin sannan kar ya yi tsarki da hannun dama kar ya yi numfashi a cikin ƙwaryen shan ruwansa ko a cikin kwanon shan ruwansa ko a cikin kofin shan ruwansa to kaga kenan nan maganan bawali ake yi maganar rike azzakari yayin bawali shi yasa zuwa ta ruwa kuma la yumsikanna adukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu duk ma'ana su ɗaya ne kada mutum ya rike azzakarinsa da damansa a lokacin da yake fitsari ma'ana da hannun hagu zai rike ba da hannun wato ainihin dama ba sannan matsala ta gaba ya ce wala ya tamassah bi yaminihi kada mutum ya taba wato kada mutum ya share najasan azzakarinsa ko duburansa biya minihi da hannun damansa ma'ana kar ya tsarki da hannun dama wannan babu tsafta a ciki kuma ba irin koyarwan addinin musulunci ba ne mutum dinga sa kazanta a hannun damansa ko hannun damansa a wuri mai kazanta sai dai hannun hagu hannun dama na cin abinci ne da wasu abubuwa wanda suke ba na kazanta ba wannan kamar yadda ya tabbata hadisin salmanul farisi wanda yahudawa suka tambaye suka ce masa laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-qira'ata annabinku ya koya muku kowane irin abu hatta al-qira'ata har yanda ake yi ai ba haya ko bawali duk annabinku ya koya muku sai ce ajal laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li ghaidin aw bawlin wa an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi rawthin aw azam yace eh lalle tabbas manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kar mu al alqibla idan za mu yi ba haya ko fitsari sannan kar mu yi tsarki da hannun dama sannan kuma kada mu yi tsarki da turoso wato kashin dabba ko kuma da kashi kaga wannan koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yace wa nahana an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjari ya hana mu kuma mu yi tsarki da ƙasa da duwatsu guda uku ma'ana za mu yi tsarki kar mu gaza dutse uku daga dutse uku yin sama to wannan riwayan muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi so da haka kenan manzala saslama ya hana mutum ya yi tsarki da hannun damansa kuma ya hana ya rike al'auransa da hannun damansa a lokacin da yake yin bawali sannan kada ka yi tsarki da ƙasa da duwatsu guda uku don bara su tsarkake maka ba in ka fidda na ɗaya za ka cire ƙazanta a jikinsa to kaga ya kai kasan ka tsaftace na biyu ma bara a sa damshi damshi ba to na ukun shine wanda zaka fitar da shi naqiyan ma'ana a tsaftace ba tare da yana da wani abu na najasa ba ka tabbatar da cewa wato kayi tsarki kenan baka bar wani abu na najasa a muhallin da najasan ta fito ba wannan hadisin yana koyar da tsafta kuma yana koyar mana da laduba irin na addinin musulunci musulunci ba addinin ƙazanta ba ne waɗansu waɗanda ba musulmi ba su ne suke irin wannan mutum za ga yana fitsari a tsaye ya riƙe azzakarinsa da hannun damansa kuma fitsarin bai gama fita ba ya karkaɗe duk hannunsa ma ya jike wandonsa kuma mai da al'auransa haka ba tare da ya yi tsarki ba yana yawo da fitsari a wandonsa to wannan musulmi su ba haka ba ne suna da tsafta an koya musu tsafta lokacin da za ka yi karkayi yadda za ka ɓata jikinka bayan ka gama kuma sai ka wanke ko ka goge kafin ka ci gaba da wato wasu harkokin naka sai hadisi na gaba hadisi na gaba yace an abi ta radiyallahu anhu qala ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa kharaja li hajatihi fakana la yaltafitu fakana la yaltafitu fadanawtu minhu فقال ابقني أحجارا أستفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف الثياب فوضعتها إلى جنبه wa aradtu anhu falamma qada atba'ahu bihinna wato wannan hadisin Imam al-Bukhari ya toshi a babu listin Ja'ibil bil hijara babin yin tsarki da duwatsu wato tsarki ba sai da ruwa kawai ake ba mun yi bayani na ruwa satin da ya gabata wannan kuma yana bayanin tsarki da dutse ya halatta kai tsarki da dutse ba wani ne ko ba haya daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yace ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anansa sirtu wara'ahu na yi tafiya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba ina bin sa a baya wa kharaja li hajatihi sai ya fita domin biyan bukatansa domin ba haya ya fita bayan gari don yayi ba haya fa kana la yaltafitu manzon Allah sama ya kasance baya waiwaye in yana tafiya wato waiwaye a tafiya yana zudda kurjinin mutum idan ka tafiya ka kalli dama ka kalli hagu ka kalli nan kai nan to zai zubar maka da kwarjininka in za ka tafi kawai ka tafi kai tsaye kawai sai dai in ka ji wani motsi ne sai ka waiwaya amma in ba haka ba inda ka sa a gaban kan nan ka ci gaba da tafiya a haka wannan shine tafiya irin ta manyan mutane tafiya irin wanda take ta masu mutunci wanda bai zai zubar maka da mutuncinka ba kuma ba za ka je ka kalli wani abu da zai zame maka damuwa ba amma mutum yana tafiya ya kalli nan ya kalli can ya kalli can to yana zubar masa da mutuncinsa da kwarjininsa to manzala sa in yana tafiya kana la yaltafitu baya waiwaye ba waiwai sai dai wani abu ya taso sai ya juya gaba daya juyawa yake in ya ji wani abu amma baya waiwayawa sai ya ce fadanautu minhu sai na kusance shi ma'ana ina tafiya bai san ina bayansa ba har na zo kusa da shi ya ce faƙala sai ya ce ibgini ahjaran sai ya ce ka zo mini da wato ainihin duwatsu je ka nemo min duwatsu to ya aka yi manzala sa sama ya san cewa yana bayansa tunda bai waiwaya ba kuma ya ce yana tafiya a bayansa ne to wata riwayan ta bayyana wato tana cewa abu huraira sai yake cewa asta anisu wa ata fa qala man fa qultu abu huraira a lokacin sai nake ta neman ɗebe kewa wato ina ta yin wasu abubuwa wanda za a gane akwai wani wanda manzala sama zai gane akwai wani a bayansa shine ma'anan asta anisu sannan wa ata nahnahu ina gyaran murya ina tafiya ina <clears throat> domin a gane cewa akwai wani abu man ba haka manzon Allah sallallahu tunda baya waiwayawa ya za a iya gane shi har ya ce kawo min duwatsu bai san waye bane to amma yana tafiya ne yana dan buga kafansa haka yana dan motsa jikinsa ko ya dan bugi wani ganye wani lamfo haka a gane dai akwai mai tafowa sannan kuma yana ta gyara murya ehem ehem saboda a gane cewa akwai wani a baya to da yi haka sai manzala sawa sai ya man haza waye wannan ya ce faƙultu abu huraira sai na ce abu huraira ne shikenan sai mazala sa sama sai ya ce masa ibqini ahjaran je ka nemo mini duwatsu astanfidha zan yi tsarki da su au nahawahu ko kalma makamancin wannan don atarwan astanji biha zan yi tsarki da da duwatsu ibghini ahjaran ka nemo mini duwatsu ko ka ce ibgini ko abgini dan ya zo a riwayan abgini nan ibgini bil wasli an yi wasalu ma'ana sa'itini ka kawo mini duwatsu a wata riwaya kuma bil qada'i ai bi hamzatul qada'i maimakon hamzatul wasli abghini ahjaran ma'ana sa shi wannan a inni ala talabil ahjari ka taimaka min wajen nemo duwatsu shine ma'anan abghini amma ibgini kuma nemo mini kawo mini duwatsu kowanne zai bada ma'anan saboda haka ma'anansa dai nema mini duwatsu ko kawo mini duwatsu yace an astanfid biha zan yi tsarki da duwatsu. amma asalin wannan kalman zato ne minan nafdi shine karkade abu zan karkade ma'ana zai karkade jasa kenan suka ce al fa'u huwa al khiraju wa yukanna an al ja'i istifad shine istinja abu nan istikhraj neman fidda wani abu to ana yin kinaya da shi daga tsarki astafzi biha zan yi tsarki da wato ainihin waɗannan duwatsun shine abin da ake nufi da astanfid diha sannan astanfid an masa mai sukuni ne ne ya ɗaure shi bai ce astanfidu biha ba saboda jawabu talab ne da kace ibqini wannan ya ce masa filu talab fili amri ne to duk wani fili mudari da zaka kawo bayansa sai ka masa sai ka masa jazma saboda jawabu jawabu talab ne kamar da ake jawabu sharɗi jazama haka shi ma ake masa saboda haka astaghfir ba za ka ce astaghfiru ba sai ce wala ta'tini bi azmin wala raufin kar ka zo mini da kashi wala raufin kuma kar ka zo mini da turoso shine kashin dabba sai ce fa ataituhu bi ahjarin sai na zo masa da wasu duwatsu bi tarafi thiyabi da abin nan a gefen tufafina fa wada'tuha nazo na ajiye su ila janbihi a gefensa wa aradtu anhu sai na kauda kaina daga barin sa ma'ana na juya na bar wannan wuri falamma qada yayin da ya gama biyan bukatansa atba'ahu bihinna sai ya zo sai ya bi da wato ba hayan nasa bihinna da wa'annan duwatsun ma'ana yayi tsarki da duwatsun da aka kawo masa to da na kawo duwatsu na zo na ajiye kusa da shi na juya da ya gama ba hayansa sai ya goge da waɗannan duwatsu wannan hadisin da yake cewa la tatini bi azmin wala rauf kar ka zo mini da kashi kuma kar ka zo mini da turoso wato shine kashin dabba wannan yana nuna cewa su waɗannan abubuwa guda biyu ba a tsarki da su sannan kuma hadisi yana nan ana tsarki da duk wani abu mai tsarkakewa in ba waɗannan abubuwa guda biyu ba shine ma'anan wala tatini bi azmin wala rauf kar ka zo mini da kashi ko kuma da ainihin wato ba haya da ƙashi ko kuma da bahayan dabba shine arrauthu shine bahaushe ke cewa turoso to wasu daga cikin malamai sun tafi cewa ƙashi da kashin dabba yakan iya isa wato an hana ne amma za ka iya yin tsarki da shi shine wasu daga cikin wato ainihin malamai suka tafi a kai amma wannan hadisi yana nuna me yana nuna ba haka ba ne ba za su yi tsarki ba sannan kuma baya yana nuna cewa duk wani abu wanda ba wannan ba za a iya yin tsarki da shi kamar misali za ka samu wani fogen dutse ko wata takarda ko wani itace ka tsarki da shi ba matsala ba ne saboda haka za ka iya ko ka samu wata tsumma ka goge muhallin bawalinka ko inda kai ba haya inda ya gogu gaba ɗaya to shikenan ka yi tsarki ba kamar yadda wasu daga cikin hanabila da zahiriya suka tafi cewa dole sai me sai duwatsu ba a ai tun da aka ware aka ce kar ka zo da kashi da kashin dabba yana nuna su biyun nan ne kawai ba sa tsarkakewa amma duk wani abu mai tsarkakewa kuma za a iya me za a iya tsarki da shi sai dai wani abu ne mai alfurma wanda yin hakan din zai zama almabozaranci sai a hana kamar me kamar kuɗi ba za ka yi da kuɗi ba saboda almabozaranci ne ka yi tsarki da kuɗi ka haka nan ba za ka yi da abinci ba ba za ka yi da guntun biredi ko gurasa ba ko tuwo saboda wannan akwai walakanta abinci a cikinsa wannan sai a hana saboda almabozaranci ne ba don ba tsarkakewa ba amma kai abun nan kashi da abun nan ba sa tsarkakewa ibnu hajar al-asqalani yace walau kana zalika mukhtassan bil ahjari lam yakun li takhsisi hadaini bin nahyi ma'anan yace da za a ce sai duwatsu ne dole da su yi tsarki duwatsu ne kawai ba za ka yi da foge ko wani ciyawa ko itace ko ainihin wani kyalle ba yace to da cewa da aka yi karka zo da kashi ko kuma turoson dabba da bai da ma'ana da sai a ce kawai itini bi ahjarin faqat zo min da duwatsu kawai la ta'tini bi ghairi kar ka zo min da waninsa amma da aka ce kar ka zo da kashi da turoson dabba a yana nuna su ne kawai ba sa tsarkakewa saboda haka sai ke cewa wa inna ma khussal ahjaru bizikir li kasarati wujudiha amma da yace nemo min duwatsu kuma kar ka dauka cewa in ba dutsen ba ba mai tsarki a saboda dutsen shi aka fi samu a jeji maimakon foge maimakon wani kyalle maimakon wani itace ko wani abu shi yasa galibi su akwai duwatsun a wurinsu galibi kuma da shi ake amma wannan ba a nuna ba a yi da wani daban wanda ba shi ba a wata riwaya abu huraira radiyallahu anhu da aka ce masa la ta'tini bi azmin wala raus kar zo mini da duwatsu karka zo mini da abun nan ah, da kashi da kashin dabba bayan manzo Allah ya gama sai ya nemi a ƙara masa ilimi sai ya ce ma da azmi war rausi to ya rasulullahi menene yake faruwa da kashi da da turoso me yasa kace karin zo maka kashi da da kashi da turoso daga da kashin dabba baka min dokan wasu ba sai su waɗannan sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce humamin ta'amil jinni wannan yana daga cikin abincin aljani ne aljani suna ci kar ku haramta musu saboda haka ku bar musu kashi da kashin dabba shine a wata ruwa inna ma huwa zadu ikhwanikum min guzurin yan uwanku ne na aljani saboda haka ce yasa aka hana wato ayi tsarki da shi to wannan kuma sai malamai suka fitar da wata fa'ida idan ya zama na abincin aljani ma an hana ka kai tsarki da shi to na abincin mutum saboda ka duk wani nau'i na abinci na dan adam ba da kai tsarki da shi ba almabozaranci ne ko biredi ne ko gurasa ko tuwo ko menene in abinci wanda za a ci ne to haramu ne kai tsarki da shi saboda abincin aljani ma an hana ka ballantana abincin mutum mutum ya fi aldani daraja ba za a haɗa ba ma saboda haka sai suka ce wannan ma min babi aula a hana wato abincin mutane a wata riwaya ta dara kutuni inan ma daga abu huraira din ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yastanjiya an yustanja bi rauhin aw azmin wa qala innahuma la yutahhirani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi tsarki da kashin dabba ko kuma da abun nan da kashi ya ce hira la Wai na abubuwa guda biyu ba sa tsarkakewa ko ka yi da kashi bai zai yi ba ko ka tsarkake bai tsarkaku ba in ka yi da kashin dabba ma bai tsarkaku ba ko ka tsarkake hadisi ne ce addara kudin ya ruwaito shi to wannan kuma raddi ne ga wanda yake cewa in ka yi tsarkin yayi sai dai ka yi abun da bai kamata ba to ai tun da wani hadisi ce fa huma la yutahirani ba sa tsarkakewa to ko kaga yayi fesfes din bai tsarkake maka ba in ka ce a to yaya kuma wani abu in yayi fesfes zai tsarkake wannan bai tsarkake sai a ce ah to ai shari'a ne ta yi wannan bayani mu muna tsayewa a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da mu shikenan ko baka gano hikimar ba in dai shari'a ta yi dokan abu shikenan dole ka bar shi in ta ce kuma ka yi shi sai ka yi shi saboda haka kenan hadisin yana nuna mana cewa baya isa ko ka bai yi ba sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana ya kamata idan mutum ya zo yin bahaya kafin ya yi bahaya ɗin ko fitsari ya tanadi abin da zai tsarki da shi don mazala sai sama kafin ya shiga wurin sai ya ce a ahjara ne min duwatsu don ya tsarki da shi saboda idan baka tanadi abun tsarkin ba bayan ka gama tsarkin sai ka nema to in ka tashi zaka nemo kuma ƙarshen ta ka ɓata tufafinka ko jikinka najasan ko fitsari ne ko bahaya za ka ɓata jikinka to kaga musulunci kuma addini na tsafta ba son wani abu da zai zama wato na ƙazanta saboda haka mane suka ce wannan hadisin yana nuna mana cewa lalle mutum ya tanadi abin da zai tsarki da shi ko ruwa ne ko foge kafin wato ya shiga ainihin wurin ba hayansa hadisi na gaba an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائد فأمرني أن آتيه بثلاثة آجار فوجدت حجرين فمثت الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس وانا حديث إمام البخاري وتوشي باب لا يستنجى بروث باب da yake bayanin ba a tsarki da kashin dabba shine arraus ba a tsarki da shi Ya ce an abdullahi Bin mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi bin mas'ud Allah ya yarda da shi قال يتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائدة ما زال سسمع يا زو ورين باها الغائدة يتي الأرض المطمئنة الرخوة wato wuri wanda yake nitsetse kuma mai taushi taushi nan ne ake zuwa a yi ba haya a wurin a dan tona a yi a rufe ko ba a rufe ba ma ƙasa za ta shanye shi to wannan shine al-ghaid to amma yau da gobe ana faɗa ta ce zan je ga'id zan je wurin bahaya har bahayan ma sai aka ambace shi da sunan al-ga'id kawai ka ce al-ga'id ake nufi kawai saboda haka amma asalinsa wuri ne wanda aka tanada ko ake zuwa domin yin bahaya a wajen sai ce ni sai manzala sama ya umarce ni an atiyahu in zo masa bi salasati jarin da duwatsu guda uku fawajattu hajaraini sai na samu duwatsu guda biyu faltamastu Salisa. sai na nemi na ukun falam ajidhu ban same shi ba ya ce ka kamin duwatsu uku ya ce sai aka sai ya nemi ya samu biyu bai samu guda ɗayan ba fa kastu rautatan, sai na ɗauki turoso na dabba kashin dabba fa tuhu biha sai na zo masa da kashin dabban ne na ukun fa akhadha sai ya ɗauki duwatsun guda biyu wa alƙarrausa ya jefar da kashin dabban wa qala hadha riksun yace wannan aina jasa ne kaga bai zai tsarkake ba kenan saboda haka manzala sassana bai yi amfani da me da wannan dutsen ba bai yi amfani da da abin da turoson ba da duwatsun ya yi amfani nan da manzala sassana ya ce ka zo mini da duwatsu guda uku ya umarce shi an an ya'tiyahu ko an hu amma famara ni an atiyahu bi thalathati ahjar domin a can hadisin mu na baya ibgini ahjaran yace ka nemo min duwatsu bai faɗi guda nawa bane wannan hadisin kuma yace ya ce ka kawo min duwatsu guda uku hadisi abdullahi bin mas'ud kaga manzo Allah sawa zai tsarki da duwatsu nawa kenan uku to kaga wannan aiki ne da hadisin wato Salman farisi wanda yace manzo Allah sama ya hana su su yi tsarki bi aqalli min thalathati ajarin da mafi karanci daga me daga duwatsu guda uku manzo ya hana ayi kasa da duwatsu uku sannan kuma shi ma da duwatsu guda uku yake yi so da haka sai yace a kawo masa dutse dutse guda uku sai ya tsarki da su to amma a nan idan muka duba wannan hadisin da ya ce ya kawo duwatsu biyu da kuma me da kashin dabba sai aka mai da kashin dabban sai kawai ba a ce kuma ga da aka yi ba ma'ana kenan ya karbi duwatsu guda biyu sannan kuma ya me ya mai da kashin dabba sai ya yi tsarki da guda nawa ya yi tsarki biyu kuma ya hana a yi da nawa a yi da ƙasa da uku to sai aka ce wannan riwayan ta takaita ne akwai riwayan da take cewa da ya ce fa akhadha al wa alqa rasa wa qala hadha riksun sai ce fatini bi hajarin ka zo mini da wani dutsen kaga ya cika ta guda ukun kenan saboda haka ya mai da kashin dabban ya rike guda biyu ya ce ya karo masa guda ɗaya saboda haka har yanzu dai ana nan akan duwatsu nawa duwatsu guda uku ake tsarki da shi wannan hadisin yana nuna mana haka sannan kuma bayan ba a yi da ƙasa da duwatsu guda uku ba yana nuna cewa kuma ana takaitawa lalle akan ukun bane cewa ba za a ƙara ba ba haka bane wannan ya danganta da ka tsarkaka ko baka tsarkaka ba idan duwatsu uku nan ka da na ƙarshen bayi da damshi na najasa shikenan ka gama tsarkinka amma in na ukun ya zama yana da damshi na najasa ai baka gama ba saboda haka akwai buƙatan ka ƙara na hudu da na biyar na fatan fahimta za ka yi ƙari saboda in na ukun ya tsarkake maka ne zai zama guda ukun babu damuwa amma tun da dama tsarki ake nema in guda ukun ba su isa ba dole za ka ƙara idan ka zo ƙarawan kuma sai ka lura da me da itar shine witiri wato ka yi witiri ma'anar witiri ba an ce uku ba to sai ka yi in kai na hudu ko ya tsarkake ka ƙara da ɗaya zama na biyar in na biyar bai tsarkake ba ka yi na shida ko ya tsarkake sai ka ƙara da na bakwai saboda haka kenan uku biyar bakwai tara goma sha ɗaya sha biyar har zuwa inda lokacin da kai tsarki wannan kuma saboda hadisin da mazala sama yake cewa wanda bukhari ruwaito wa man istajmara falyutir wanda yi tsarkin foge yi witiri wato yi mara ba cika ba kai ya zama kwaya ɗaya bai da dan uwa shine mara saboda haka wannan shine ma'anan wato ainihin duwatsu guda uku in ba su yi ba zaka iya zaka ƙara wajibi in sun isa kuma ba sai ka ƙara ba <coughs> sannan yin witiri kuma ba wajibi ba ne yin witiri ba wajibi ba ne amma uku wajibi ne mun fahimci wannan magana kai kar kai ƙasa da uku wajibi ne dole sai sun kai uku amma in kai sama da uku kuma ba dole ne sai ka witiri ba ma'ana za ka iya da shida kawai ko takwas ko goma amma abun da aka fi so shine kai da witiri <coughs> kai da guda biyar ko guda bakwai ko guda tara zahirin wannan hadisin wa man istajmara falyutir wanda ya istijmari yi witiri yana nuna kamar wajibi ne don umarni ne al'amru yufidu alwujub amma <coughs> Abu Dawud ya rawaito da isnadi wanda yake hasan yace wa man la fala haraj fa man istajmara falyutir <coughs> wanda ya istijmari yayi witiri wa man la wanda kuma bai yi ba fala haraj babu ainihin matsala wato wanda bai yi ainihin witiri ba bai yi mara ba babu damuwa matukar ya tsarkake muhallin bawalinsa saboda haka idan ya zamana na shidan ya tsarkake ka bari a haka ba za a ce ka aikata haramun ba a nan manzala sassaba abin abu abdullahi bin masau ya ce mana fa'akaza rausatan tuhu biha da fa'akastu rausatan tuhu biha har zuwa wa alkar rausa wato na zo da ainihin kashin dabba na zo masa da abun tsarkin fa akhadha ni ya riki duwatsu guda biyu wa alqarrausa sai ya jefar da me ya jefar da ainihin wato kashin dabba ɗin kamar yadda muka faɗa baya nuna cewa da iya duwatsu guda biyun ya yi tsarki saboda riwayan imam ama a cikin da ke cewa fa alqarrausa wa qala inna harikson itini bi hajrin ya jefar da kashin dabban yace ka zo mini da Ya ce-ya ce, ai wannan najasa ne ka zo mini da wani dutsen da wani dutsen daban sannan da ce haza riksun wannan najasa ne wannan kalma ta riksun ma'anan ta rijisun shine ma'anan na najasa wato wata luga ne a larabci maimakon a ce rijisun sai su ce rikisun su haka suke faɗa larabawan jimun ɗin sai su canja ta da me da kafun da kafun to wannan kuma bai ɓata larabcin ba larabci ne na wata me na wata kabila ne. wannan ana samun sa da yawa a larabci ko a wani yare ma akwai ba shi wani sai ce ba sa na gaishe shi sai wani ce na gaishe sa misali duk da cewa za a ga abun kaman wani abun nan wani gwari gwari in kai ba haka kake faɗa ba to ana faɗan haka saboda haka a kowane yare za ka samu wani kalmar kwaya ɗaya ne amma wasu sai su canja wani harafi guda ɗaya yana nan kuma a wannan yaren sai dai a ce yare a faɗi kaza ya fi fasaha akan kaza shi yasa ka ga Hausan Sokoto da Hausan Kano in ta Kano ka sani ta Sokoto sai ka ganta kamar wani gwaranci gwaranci haka to su kuma Sokotawa suna ganin sun fi Kano ma iya me iya Hausa don wasu kalmomin za ka samu Kanawa ba su da shi a Hausa sai su faɗe shi da turanci ko wani yaren da ba amma Sokotawa kuma za ka samu suna da shi a Hausa suna faɗansa da Hausa sai dai Hausan Kano ta fi sauki akan ta me akan ta Sokoto to wannan shine bambancin wannan kuma bai fidda shi daga Hausan ba duk abin da aka faɗa wato ainihin ɗaya ne <clears throat> saboda aka riksun ma'anansa ma'anansa rijisun wato najasa ne shi yasa ya zo a riwayan ibnu maja da ibnu huzaima cewa ya haza rijisun wannan najasa ne ma'ana bayi da tsarki to yanzu a nan an zo da kashin dabba sai manzala sa sama sai bai karba ba yace haza rijisun wannan ainihin najasa ne shin yana nuna kashin dabba najasa ne wannan hadisin zahirin sai yana nuna haka zahirinsa yana nuna kashin dabba najasa ne kuma haka wasu malaman suka tafi kowace dabba kashinta najasa ne ma'ana in kashin ya taba tufafinka ko jikinka wajibi ne sai ka wanki dole ka wanki wasu kuma suka tafi a kashin dabba mai tsarki ne mutlakan kowane irin kashi yana da tsarki saboda haka babu wata kashin dabba wanda yake najasa ne amma wannan hadisin ba zai musu raddi ba su kan? inna hariksun yace najasa ne kaga zahirin sai yana nuna bai da tsarki to sai malikiya su sai suka kasa abun kashi biyu suka ce fitsarin dabba da kashin dabba yana bin naman ta ne idan cin naman dabba halal ne to fitsarinta da ba hayanta ba najasa ba ne mai tsarki ne matikar ba ta cin najasa idan kuma abin nan dabba haramun ne cin namanta to sai a ce fitsarinta da ba hayanta najasa ne tunda naman ma najasa ne ballantana me fitsarinta da ba hayanta amma in ana cin namanta suka ce ba najasa ne ainihin dabbanta da ba abin da ba abin nan fitsarinta da ba hayanta sai dai idan tana cin najasa ne in tana cin najasa kuma najasan ne take fitowa da shi abinda ta cin shi take sake fitowa shi wannan sai ya zama najasa wannan shine mazhaban malikiya to amma ya lasu da wannan hadisin hadha riksun an zuwa manzo Allah sama da kashin dabba ya ce wannan najasa ne hadha rijsun najasa ya dasu da wannan hadisin sai aka samo riwayan ibnu khuzaimah ta ce da aka ce da manzala sama wannan uh, kashin dabban da aka ɗauko masa aka bashi ya ce najasa ne sai ruwan ta ce an na haka na rausata himarin kashin jaki ne to kaga jaki kuma dama ba a cinsa kuma yana cin kashi yana cin najasa to kaga malikiya za su samu mafita a nan cewa lalle magana su ba ta yi karo da me wannan hadisin ba wannan hadisin yana magana akan kashin dabbar da aka haramta cin namanta ko wanda take cin najasa saboda kashin jaki ne aka kawo turoson jaki ne ba na akuya ko tinkiya ko ko saniya ba saboda haka suna nan akan cewa wannan kashin dabban da ya halatta a ci shi ba najasa ba ne yana nan a matsayin wato mai tsarki wanda aka haramta kuma najasa ne sai dai idan dabban da ake cin naman ta tana cin najasa ta da ba bahayanta sai ya zama najasa ne hadisi na gaba an ibn abbas radiyallahu anhuma qala tawadda annabi sallallahu alaihi wa sallama marratan marratan wato wannan hadisin Abu Huraira ko kuma Abdullah bin Abbas ya ruwaito shi daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da Imam Bukhari ya ruwaito shi daga hadisin Abdullah bin Abbas ya ruwaito shi a karkashin babul wudu'i wato babin da yake bayani akan iya yin alwala sau ɗaya ka wanke gabar alwalanka sau ɗaya ba sai ka yi sau biyu ko sau uku ba Ya ce daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah yarda da su shi da babansa gaba daya qala ce tawadda annabiyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi yayi alwala marratan marratan sau daya mana ya wanke fiska sau daya hannu sau daya kafafuwa sau ɗaya. kuma alwalan ta yi wanda suke cewa kenan alwala sau daya shine ka sauke wajibi ka ƙara na biyu da na uku wannan mustahabi ne ba wajibi bane kuma idan kai hakan ka bi umarnin da wannan ayan yadda take cewa ladina amanu idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn don Allah ta'ala cewa a wanke bai fadi adadi ba to sai aka samu manzala sa sama ya wanke sau ɗaya ɗaya shikenan kayi aiki da wannan ayan kuma alwalanka tayi alwalanka tayi amma wanki sau ɗaya ɗaya yana yi ne idan da sharaɗin a wankewa sau ɗayan ka game dukkan gaban da ka wanke fiskanka sau ɗaya zuba ruwa ɗaya ko ina ya samu ruwa haka nan hannunka da ka wanke sau ɗaya ko ina ya samu ruwa ƙafanka sau ɗaya ko ina ya samu ruwa to alwalanka ta yi amma idan ka wanke sau ɗayan bai samu ruwan ba to alwalanka ba ta yi ba saboda haka sai ka ƙara na biyu na biyu ma sai zama wajibi ba zai zama mustahabi ba in na biyu ma bai yi ba dole sai ka ƙara na uku saboda haka kenan sai ka san dabaran da za ka yi in za ka wanke Gabban alwalanka sau ɗaya kake so ka san dabaran da zaka yi da zaka wanke fiskan duka in fiska ne sai ka wanke da hannu biyu gaba ɗaya in ka tsaubo ruwan sai ka zuba hannu biyun ka sai ka wanke da hannu biyu duka to galibi wannan zaka iya game fiskan amma in hannu ɗaya ne in ba sa ba ba ka taba wani wurin ba zai zama kabar lam'a sai na biyun ma ya zama wajibi ne ɗaɗɗayan ba zai wadatar ba kenan ina fatan muna fahimta so da haka kenan ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana yin alwala sau nawa sau ɗaya eh, in mutum ya yi matuƙar ya wanke inda ake son ya wankin to alwalarsa ta yi sai hadisi na gaba an abdullahi bin zaidin al-ansari radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama a marrataini marrataini shi ma wannan hadisi imam al-bukhari ya toshe a babin da yake cewa babul wudu'i marrataini marrataini babin da yake bayanin cewa za a yi alwala sau bibbiyu ba sai ba sai an yi sau uku uku ba sau bibbiyu amma na biyun mustahabi ne ba wajibi ba ne wannan da an abdullahi bin zaidin daga abdullahi dan zaid al'ansari ba an tsari, ma'ana mutumin sahabin madina kenan suna ke cewa an tsarawa. Allahu anhu Allah yarda da shi ya yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda yayi alwala marrataini marrataini sau bibbiyu ma'ana bai wanke har sau uku ba wannan shi nuna za a yi alwala sau biyu ba sai an kai ga an wanke sau sau uku uku ba sannan ya ce an Uthman bin Affan radiyallahu anhu annahu da'a bi ina'in fa afraga ala yadayhi thalatha mirarin fa ghasalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina'i fa madmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajahu thalatha marratin wa yadayhi ila al-mirfaqayn thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlayhi thumma ghasala rijlayhi thalatha marratin ila al-ka'bayn thumma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn layu haddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wannan hadisin Saidina Usman Imam al-Bukhari ya toshe wani babin da yace babul wudu'i thalathan thalathan babin da yake bayanin ana yin alwala sau uku uku sau uku uku shine gejin alwalan kenan wato ko kai sau ɗaya ko sau bibbiyu ko sau uku mustahabi ka kai sau uku uku amma ba a yadda a ƙara in ka ƙara na hudun kuma to ka bi dia ma'ana karka ce a'a to ai a na ɗayan ban gama da a wanke fiska na ba ko hannuna akwai lam'a na biyu ne na ƙare sa sai in bar shi kamar nayi na ɗaya in na ƙara na ɗaya in ƙara na hudu sai ce a'a ko a na uku ne ka gami fiskanka ka gami hannayenka to kuma ba za ka ƙara na hudu ba don ba a ruwaito manzala sama yayi alwala sama da me da uku uku ba saboda ka iya uku uku ne yace an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu daga Uthman dan Affan Allah ya yarda da shi annahu da'a bi ina'in yayi kira a kawo masa ƙwarya ta alwala kaman ka ce buta ƙwarya tare da ruwan alwalan fa afraga ala yadayhi sai ya zuba ruwan akan hannunsa salasa mirarin sau uku fa ghasalahuma sai ya wanke su thumma adkhala yaminahu fil ina sannan sai ya shigar da hannun damansa a cikin ƙwaryan wato da aka kawo masa ƙwaryan alwalan dama buɗaɗɗiya ce ba buta ba ne sai da ya wanke hannunsa sau uku ba tare da ya sa hannunsa a cikin ƙwaryan alwalan ba da ya wanke hannunsa sau uku sannan sai ya shigar da wato ainihin hannun damansa a cikin wannan ruwan sai ya fara kamfata kuma ya fara alwalansa Wani haka ake bukata kafin ka fi shigar da hannunka cikin ƙwaryan alwalanka ka wanke sau uku sannan ka shiga kuma wannan hadisi yana nuna mana hakan din mustahabbi ne ko da ba daga bacci ka tashi ba ko da baka tashi daga bacci ba ihtiyadan domin wani hadisi ne zo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man iza staiqaza adukum minan nawmi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu thalatha fa inna adakum la yadri aina batat yaduhu idan ɗayan ya tashi daga cikin bacci kar ya nitsar da hannunsa a cikin ƙwaryan alwalansa har sai ya wanke hannunsa sau uku don ɗayan ku bai san ina hannunsa ya kwana ba ya kwana a wani wuri mai najasa cikin duburansa ko makamancin wannan saboda haka ya wanke a waje sau uku kafin ya shigar da hannunsa to sai malamai suke ta saɓani shin wannan wajibi ne ko ba wajibi ba ne wasu sun tafi wajibi ne in dai daga bacci ka tashi wasu suka tafi mustahabbi ne to wannan hadisin shi kuma yana nuna mana in ba daga baccin ba ma ka tashi Za ka iya yi kar wani ya ɗauka cewa wankewa sau uku sai inda daga bacci ka tashi a'a lalle na tashi daga bacci ya fi ƙarfi don shi ya zo da umurni cewa ka wanke kafin ka sa hannunka a ƙwaryan amma wannan kuma ya zo ne cewa aiki ne na manzo Allah sassawa so da haka wannan ba wanda ba malamin da ya ce wajibi ne cewa in ka zo yin alwala ka wanke sau uku kafin ka shigar da hannunka amma na cewa in ka tashi daga bacci sai ka wanke sau uku kafin ka shigar da hannunka cikin ƙwaryan alwala malamai wasu malamai da yawa sun ce wajibi ne saboda haka kenan sai wancan ya fi ƙarfi fiye da na tashi daga bacci amma kuma yana nuna mana wannan cewa ba sai an tashi daga bacci ba yace sai manzala sama sai ya shigar da hannun damansa fil ina a cikin ƙuryan a sai hannun dama ake ake yin alwala da shi ko so da shi kuma wannan tsafta ne kaga ba tsarki bane tsarki hannun hagorin kazanta ne to yanzu kuma wannan ruwa ne mai tsafta zaka yi alwala da shi sai ke amfani da me da hannun dama da hannun dama shi yasa ake son ƙwaryan alwalan ka ajiye ta ta bangaren hannun dama ta bangaren hannun dama don zai fi maka sauki wajen ɗiba idan ƙwaryan a buɗe take suka ce in kana maftuhan in a buɗe ne in ka ɗebo haka kawai ka zuba hannun hagu ka wanke amma in a kulle yake fa kamar buta sai dai ka ajiye ta hannun hagu sai ka dinga zubawa akan hannunka na dama don ana son dai ruwan ya zama dama ne ya ɗebo shi hannun hagu kuma yana tura maka butan shine ka ɗabbaka wannan sunnan kenan yace ya shigar da hannunsa fil ina a cikin ƙwaryan alwalansa famadmada sai ya kurkure bakinsa wastan shaka ya shaƙa ruwa wastan thara ya faci thumma ghasala wajahu thalatha marrat sannan sai ya wanke fiskansa sau uku wa ya wanke hannayensa ilal mirfaqaini izuwa ga wato gwiwan hannunsa thalathan shi ma sau uku thumma masaha birasihi, sannan ya shafi kansa thumma ghasala rijlaihi sannan ya wanke kafafuwansa thalatha marratin sau uku ila alka'baini zuwa ga idon sawu wato wanke kafafuwansa sau uku zuwa ga idon sawu thumma qala sannan sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man na nahwa wudu'i aza wanda ya alwala irin alwala ta wannan thumma salla raka'ataini sannan ya salla raka'o'i guda biyu la yuhaddithu fihi nafsahu bai zantar da kansa a cikin waɗannan rako'in ba mana bai yi ta yin tunani ba gufira da huma ma ƙaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wannan hadisi akwai matsaloli a ciki farko ya ce ya wanke hannayensa sau uku sannan ya shigar da cikin ruwa aka ce fama maza wastan saka wastan Sarashi ba ce salasan ba ba ce sau uku ba ya kurkure baki ya ainihin wanke hannayensa sannan kuma ya me abin ya ya shaƙa ruwa ya face ba ce sau uku ku ba to amma su ma sau uku ku ake so saboda mai saboda wasu hadisai wanda za mu karanta su a gaba saboda aka hadisai, manzala sama sun nuna cewa sau uku uku yake yi sannan kuma mun yi bayani a karatukan mu na baya cewa sau uku ukun abin da ya tabbata a sunan manzala suma shine in ya kamfato ruwa zai kurkure baki sannan sai ya shaƙa ruwa sai ya sake kamfarwa in ya kurkure ragowan wanda ya ja a bakinsa shine zai shaƙa kuma a haka har ya sau uku ba kurkurewa daban shaƙa ruwa daban ba dukkanin su haɗa yake ibn al-qayyim yace wannan bai tabbata a hadisi ingantacce cewa ya rarraba su ba in ya kamfato ruwa kurkurewa da shakawa duk abu ɗaya ne ya gama na farko sai ya sake ɗebowa ya haka ya gama na biyu ya sake na uku in ya kurkure ragowar ruwan sai shaka a hancinsa sai ya face ya zubar da ruwan bakinsa shikenan ya yi sau uku sannan sai ya ya wanke fiskarsa sau uku salasa marratin sannan wa yadayhi al mirfaqaini thalatha marratin shi ma babu iskali sau uku uku don muna babin alwala ne sau uku uku sau ɗaya mun wuce sau biyu mun wuce shi sai ce summa masaha bi ra'sihi sannan sai ya shafi kansa shi kuma bai ce sau uku ba kaga wanda ce ke nuna shi kuma ba a shafa sau nawa sau uku sannan kuma babu wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi ko wani daga cikin sahabbai wanda ya zo ya siffanta alwalan sallallahu alaihi sama ya ce ya shafa kansa sau uku babu wannan shi yasa da shafan kai da shafan kunne abin da ya tabbata sau ɗaya ne ake yi sau ɗaya ne amma imamu shafi'i shi ya ce mustahabbi ne in kai alwala sau uku uku to kanka ma ka shafa sau nawa sau uku saboda wani hadisi wanda imam muslim ya ruwaito wanda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa wasallam tawadda'a thalathan thalatha sabi yana cewa matsalar sassa ya yi alwala sau uku uku sai ce a to shikenan har ma shafan kan shi ma sau uku uku ne sai ce a wannan mujmal ne saboda haka akwai hadisi mubayyan shine wannan hadisin sai na Uthman da nasu Abu Huraira da sauransu me ma'anan hadisi mujmal in an ce manzala sun yayi alwala sau uku uku to kaga zai iya daukan kowace gaba ya wanke ta sau uku zai iya daukan kuma wasu gabban ne ya wanke sau uku su bai wanke sau uku ba amma ya za kai ka gane me ake nufi da alwala sau uku uku sai ka koma waɗannan hadisai da suke bayanin filla filla irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk malamai ko sahabban da suka ruwaito yadda manzala sa sama yake yin alwala babu riwaya ko ɗaya da ta ce ya shafi kansa sau uku ko ya shafi kunne sau uku saboda kenan shafan kai da shafan kunne sau ɗaya ake shi yasa za a ce mustahabbi ne kai alwala sau uku uku amma sai dai wuraren shafa su kuma sau ɗaya ne su ne mamsuhat shafan kai da shafan kunne sau ɗaya ake yi so sai dai shi kai ana tafiya a dawo idan kai haka mustafi daga goshinka nan farko inda gashin ka yake tsira sai ka shafa kai ba sai ka sake dawowa to karka ce kuma wannan sau biyu ne sau ɗaya ne inda sau uku ne in kai hakan ka dawo sai ka sake yin haka ka dawo so da haka in kuma ma baka yi hakan ba ko sau ɗayan ka shafa yayi ma'ana ka shafa ka yi gaba ko ka yo ba ko ka shafa ko ta ina ma akan ka dai almuhimmu dai ka shafi dukkan wato ainihin kanka kamar yadda muka yi muka yi bayani thumma masaha bi ra'sihi sannan ya shafi kansa wannan ba'un din a ma haka ta zo wamsahu bi me bir ku shafi kawunan ku to ba'un me ne ba'un din ta da ta ce wamsahu ru'usakum ku shafi kawunan ku kawai bara a sa ba'un din ba to amma sai aka ce bi ru'usikum ku shafi kawunan ku duk hadisin da zai bayani shi ma sai ce summa masaha bi ra'sihi sannan ya shafi kansa bi ra'sihi ba ya cewa summa masaha ra'sahu to sai malamai suka kara juna ilimi lalle ba din tun da aka kawo ta tana da ma'ana wasu daga cikin malamai sun tafi ba'u tab'id ne wato li tab'id tab'idiyya ma'ana ya shafi wani bangare na kansa ne kaman ka ce thumma masaha ba'dha ra'si ba'dha ra'si ya shafi wani bangare na kansa shine su imamu shafi suka tafi akai suka ce wani bangare ne na kai ya shafa amma mafi yawan malamai sun tafi a ba wai wani bangare kai na kai ya shafa ba duka kan ya shafa me yasa saboda wasu riwayoyi da suke cewa manzala sallama aqbala bi yadayhi min muqaddami ra'si hatta ata ila mi qafahu thumma adbara bihima hatta intaha ila haythu bada kaga da ya dauko shafan kan daga abun nan mafudan farkon inda gashin sa ya fito yana baya baya har ya zo keya sai ya sake dawa da hannayensa gaba ɗaya guda biyu wannan shi nuna mai duka kan ya shafa kuma hadisi ne ingantacce hadisin sayyidina ali saboda haka kenan yana shafa gaba ɗaya to in haka ne wannan ba'u din ba ba'u tab'id bane ba ana nuna shashin wani a wani ba kaman a akhastu bi thawbihi ne. in ka ce a akhastu bi thawbihi na riƙe rigansa ai ba duka rigan ka rike mutum yana tafiya ne ka riƙe rigansa haka to a akhastu ba thawbi na riƙe wani ɓangare me na rigansa ne to kaga laraba suna amfani da ba'un din litab'id hasartu bi fawdi ra'siha fatamayalat alayya hadhimal kashrayal mukhalqali wato na fauci wani abin nan bangare na kanta gashi na rike gashin kanta na foci gashin kanta wani bangare yake nufi saboda haka kenan tana zuwa da ma'anan shashin amma anan kuma ba me ba ba shashi ta zo ba saboda wani hadisi ya fassara to yanzu wannan ba'u din ba'ul me ne zance mafi inganci ba'ul ilsaqi ne ba'ul ilshaq wato ba'ul ilsaqi ma'ananta ya shafi kansa kai tsaye ba tare da ya lullube kan da wani abu ba ma'ana ba sai da ya rufe kansa da wani abu ko kuma kan hulansa ya shafa ko kuma ya ɗaure kan da leda ya shafa kan ledan a'a gashin kansa ya shafa kai tsaye shine ma'anan ba'un duk da cewa ya halatta a shafi a shafa akan rawani amma rawani ne kawai aka halatta a yi rawani mai ma'anar rawani ba wanda ake yafa ba wanda ake ɗaura shi to amma birasihi din na ana nufin ka shafi kanka kai tsaye kar ka shafa kan hula duk wanda ya shafi kansa kan hula bai yi ba saboda wannan ba din ba'ul isaq ne ba'ini da take nuna ɗamfaran hannun da me da kan shine ma'anan isaq misalin sa wal yatawafu bil baitil atiq masu aikin haji ko umra su kewaye ɗakin kawa ba a ce wal yatawafu al baitil atiq ba sai suka ce bil baitil atiq bil baiti su kewaya bil baiti da ɗakin kaba ma'ana ya zama babu wani kariya tsakaninsu da ɗakin kaba ma'ana kar ka je ka kewaye ɗakin kaba ta bayan masallaci in ka yi haka tawafinka bai yi ba ka ce to ai na kewaye masallaci na kewaye ɗakin kaba don yana cikin masallacin sai a ce a'a ai ubangiji ta cewa ya tawafu bil baitil atiq akwai ba insaq da ce so da haka su kewaye dakin kaba wato tsoho ma'ana su ya zama babu kariya tsakanin su da dakin kaba suna hango dakin suna suna kewaya shi shine ma'anan zuwa da wannan wannan ba'un din to shi ma wannan haka idan ka lullube kanka da wani mayafi sai ka shafa ko hula shafan kanka bai yi ba saboda wal tawafu bi bil baitil atiq ko kuma famsahu wamsahu bir usikum haka ne yace summa masaha bi ra'si thumma ghasala rijlaihi thalatha marratin ila al-ka'bayn ya wanke kafafuwansa sau uku ila al-ka'bayn zuwa ga idon sa to kaga malamai sun yi sabani musamman malamai malikiya shin ita kafa ana wanke ta sau uku ne ita ma ko kuma kawai bukata a tsaftace ta ba sai an wanke sau uku ba wanke hannu sau uku ba ishkaji suka ce fiska sau uku babu matsala to kafa fa a wanke ta kawai ta fes haka wasu malamai suka tafi wasu ka a ita ma mustahabi ne a wanke sau uku to kaga wannan hadisi yana karfafa mana cewa me sau uku za a wanke ita ma ko ka wanke sau ɗaya ko ka wanke sau biyu ko sau uku sau ukun shine mustahabi domin Usman bin Affan ne yana gaya mana manzala sama ya wanke me kafafuwansa ilal ka'abain a salasa marratin ilal ka'abain wato sau uku zuwa ga me idon sawunsa to sannan haka nan ilal mirfaqaini da ilal ka'abain kamar yadda muka sha bayani shi ma ma'al ka'abaini yake nufi ma'al ka'baini da ma'al mirfaqaini ya wanke hannayensa ilal mirfaqaini ai tare da gwiwan hannun tare da gwiwan hannun ba wai iya gwiwan hannun gwiwan hannun bai shiga ba har da tare da gwiwan hannun sannan warijilaihi thalatha maratin ilal ka'bain shi ma ma'al ka'bain yake tare da idon sawun sai ka hada da idon sawun yau da haka ila anan mai ma'anan ma'ane ba ila ne lintiha ilgaya irin ta wa atimmu thumma atimmu soma ila layl wannan ko daren bai shiga ba raini na karewa azuminka ya riga ya kare amma wannan wala takulu amwalahum ne ko amwalakum ila amwalihim kar ka hada dukiyan maraya da dukiyanka ka cakuda ka ci sai ka amfani da ila ai ma'a ake nufi saboda haka wannan shi ma ma'al ka'abaini da ma'a almirfaqain kuma hadisin Abu Hurairah ya tabbatar mana da haka da ya wanke hannayensa yace hatta shar'a fil abudi hadisin Bukhari da Muslim da ya wanke hannayensa har sai da ya shiga damtse wannan nan saman gwiwan hannun kenan kenan ya hada da gwiwan hannun da ya wanke ainihin kafafuwansa kuma sun magasar rijilai hatta shara'a fi saqi ya wanke kafafuwansa kuma har ya shiga makengema ma'ana ya wanke hadda hadda idon sawu hadda idon sawu ya wanke to sannan anan Abu Huraira da ya yi bayanin yadda manzon Allah sabon nan Uthman bin Affan da ya yi bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man tawadda nahwa wudu'i hadha wanda ya alwala irin alwala ta wannan hawa ba misla bane in an ce misla wudu'i sai ya zama ɗari bisa ɗari alwalanka sai ta zama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu falalan wannan hadisi amma an ce na hawa wudu'i irin alwalan manzon Allah ba misalin alwalan zama irin ta to ko ba ta zama irin ta ɗari bisa ɗari ba za ka samu falalan wannan hadisi suka ce shine hikimar da ta sa aka ce na hawa wudu'i haza in an ce na hawa to ko bai kai shi ɗari bisa ɗari ba amma an ce mislu kuma misli yana nuna daidai wa da haka abun yake to wanda ya haka sai ya ce sannan ya yi sallah raka'a guda biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu bai zartar da kansa wani abu ba za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa ma'ana ya yi raka'a biyu wa'inda ake bayan an yi alwala abu huraira duk bayan alwala sai nafila raka'a nawa raka'a biyu Maza Allah ya ji karan takalminsa a aljanna sai ce Abu Hurairah na ji karan takalminka a gidan aljanna me kake yi yace to ni abun na sani dai ba na yin tsarki sai na alwala in ni alwala kuma sai na yi raka'a biyu duk lokacin da na yi alwala zan yi raka'a biyu yace to wannan shine yasa ka je ka shiga aljanna to sannan nan da aka ce mutum bai yi tunani a cikin salloli raka'a biyu nan ba ana nufin tunanin me tunanin abun duniya banda tunanin lahira tunanin lahira kan haka ake so in ka shiga sallah kai ta tunanin lahira domin wannan zai ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma tunanin duniyan shi kansa wanda baka yi istirsali a cikinsa ba irin tunanin da zai zauna a zuciyanka ake nufi kana ta tina shi kana kaki ka daina tunanin to ya zama baka yi irin wannan ba amma irin tunanin da zai faɗo maka kana sallah na kawai sai ka tina da wani abu sai ya tafi ka tina da wani abu ya tafi wannan babu wanda baya yin sa yau a ce ka zo kai nafila raka'a biyu baka yi tunanin komai ba sai lahira yana da wuya ko a ce a ah, abin nan tunanin duniya din baka bai faɗo maka ba ko kaɗan yana da wahala saboda haka kar ka yi tunanin duniya irin tunanin da zai tafiyar maka da khushu'i wato kankan da kai da kusantowa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya alwala irin wannan alwala wanda ta zo a sunna ya yi nafila raka'a biyu sannan kuma bai yi tunanin duniya dogo ba wani abu dai ya zo masa kawai ya kaɗe shi duk tunanin da ya zo masa ya kaɗe shi tunanin lahira kuma zai iya yi to za a gafarta masa zunubansa waɗanda waɗanda suka gabata saboda haka duk lokacin da kai tsarki kai alwala ka samu kai nafila a biyu domin neman gafaran wato ainihin zunubanka za mu tsaya nan insha Allah saboda ƙurewar lokaci sai sati mai zuwa za mu ci gaba da ɗaya hadisin wanda shi ma ya yi kama da wannan hadisi ɗin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام wannan mai tambaya yake cewa malam yanzu idan in na je wajen yin bahaya sai na samu babban hoge wanda zan iya jujjuya shi har so uku ɗin duka in yi amfani da shi ya yi in amfani da shi haka bismillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da assalamu alaikum wa eh, idan fitsari ne zai iya yi ko shakka babu kuma <clears throat> malayan fiqh sun kawo ba dole sai guda ɗaya ba da aka ce ai sau uku za ka iya yi koda da bangare guda uku ne na dutse za ka iya goge fitsarin ka ta bangare guda uku amma ba haya yana da wahala yana da wuya a ce dutse ɗaya ka yi amfani da shi ta bangarori guda guda uku saboda ba ka ganin ina kake gogawa a bangaren dutsen amma fitsari za ka iya ganin ka goga ta nan yanzu ka juya ta nan kana gogawa amma ba haya zai iya inda ka goge nan ne ka sake sawa kuma kana kana kana gogewa saboda haka in fitsari ne babu matsala amma ba haya ka nemi duwatsu guda uku nan wannan mai tambayan shi kuma kusan kamar irin wancan tambayan da yake cewa to malam idan in har ban samu dutse kamar da kace ba sai na samu fasasshen block zan iya amfani da shi shi yake nufi da foge in an ce foge ƙasa ne ta dunkulu ta zama kamar dutse shine ma'anan foge sawa'un jar ƙasa ne ko baka ko blok ko makamancin wannan ya halatta kai da shi wannan mai tambayan kuma ya ce malam ka yi bayani akan cewa baya halatta mutum ya rike azzakarin shi da hannun dama a lokacin da yake yin fitsari to har ma a tsarki ma to ai hadisin duk ya hada kar kai tsarki da hannun me da hannun dama saboda haka abin nan lokacin fitsari kar ka rike da hannun dama in ka zo yin tsarki kuma ka rike da hannun dama ai kaga ba tsarkin zaka yi ba zaka wanke da hannun dama ne ba rikewa bane don da me zaka zuba ruwan kuma kaga dole ne zama hannu ɗaya yana zuba ruwa ɗaya kuma yana me yana wankewa ne to me zuba ruwan ya zama dama me wankewan kuma ya zama ya zama hagu wannan mace ce take tambayan ɗin take cewa na yi alwala sai yaro ra sai kashi na je na wanke shi na ɗauki kashin har na je ban ɗaki na zubar na dawo to shi malam alwala na yana nan ko ya karye alwala yana nan najasa don ta taba jikin mutum ba warware masa alwalansa ko jikin ki ya taba ko wani wuri ki wanke ki je ki alwala na taba tambayan wani malamin mu a Kano irin wannan tambaye ce min ko cikin masai ka fada ma'ana cikin shadda kenan ka fada cikin shadda ka fito ka wanke jikinka kawai ka je kai sallanka alwalanka ta yi sai dai ka taba azzakarin ka ne saboda haka najasa ba ta me ba ta ainihin warware alwala fitanta ne yake warwarewa ba wai taba jikin mutum ba za ka yi alwala da najasa a jikinka kuma alwalanka ta yi sai ka je ka wanke najasan kuma nan ka je kai sallanka wannan kuma yake cewa malam limamin mu ne muna sallah da ya raka'a biyu maimakon ya tashi zuwa cikin sauran sallar sai ya ce assala sai muka ce subhanallah sai ya tashi ta wala akwai kabli ko badi ba na ji akwai don bai gama sallama ma da mana ce assalamu alaikum ko ya nan ya tsaya da yayi kari amma assala wannan ba wani abu bane bai yi wani kari wanda za a ce kabli ko badi wannan wannan kuma tambaya ake yi akan gado ya ce a shari'a ta addini musulunci idan in har mutum ya mutu ya bar 'ya'yan shi 'yan mata waɗanda su ya kamata su aurar da su su ne dangin miji ba dangin mata ba to idan kuma gado aka raba ita matar za ta karɓi dukiyar 'ya'yanta ta riƙe ne ko dangin mijin za a ba su ci gaba da riƙewa dangin miji ne suke rike wato dukiyar abin nan yara saboda 'ya'ya na namiji ne ba na mace ba ne to tunda ko namijin shi yake mallake da su yan uwansa kuma su ne suke da haƙƙin wato abin da ya shafi abin da dukiyarsa don Allah ta ce yi wa alal mauludi lahu rizquhunna mauludi lahu wanda aka haifa wa dan dole dinga ciyar da iyaye matan to kaga a sai namiji shine wanda aka haifa wa dan ba mace ba so da haka yaya nasa ne yan uwansa su da su rike dukiyan ƴaƴansa sai dai idan babu amini a cikin su babu amini ko kuma sun ki karba wannan kuma za a nema a ko ina ne amini a danka masa ko cikin dangin uwan a danka masa dukiyar 'ya'yan amma abin da ya shafi babin reno renon yaro shi kuma bangaren uwa su suke da haƙƙi saboda manzon sama ya ce alkhalatu bi manzilatil ummi wa matsayin abin nan kanwar uwa a matsayin uwa take saboda haka su bangaren uwa al'ada ya nuna shari'a ma ta nuna su suka fi tausayi fiye da bangaren uba shi yasa ake ba su renon yara kanana in sun girma kuma za su koma bangaren bangaren babansu na'am Eh, akwai mai tambaya na ƙarshe yake cewa malam a wani shekara ne ya dace idan aka haifi yaro a masa kaciya kaciya koyaushe za a iya yi koyaushe yau aka haifi yaro za a yi masa kaciya ina jinjiri ba matsala ba ne amma dai wasu ne suka ce mustahabbi sai ya dan fara wayo ya san zafin kaciyan kamar shekara bakwai kenan suka ce haka aka fi so a yi kaciya ne amma in ba haka ba kowane rana ana yin kaciya kowane lokaci ko ran suna za a iya haɗawa da aski da kaciyan gaba ɗaya ko bayan suna da wasu kwanaki duk ba matsala bane ba wani illa da yake yi wa yake wa yaro sai dai in bai yi din bai iya bane ko an kai shi asibitin da ba iya ba so da haka kaciya koyaushe ana yi sai dai wasu daga cikin malamai sun nuna cewa a dan bashi ya dan yi wayo yafi akan ayi tun yana karami amma a yanzu yanda zamani ya canja kuma galibin ka tafi kasashen larabawa yaro tun yana dan jinjiri yana shan mama ake masa ake masa kaciya ta taso kawai bai san ma lokacin da aka yi masa ba na'am to masu bukatan addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi kamar yadda ne bayani a masallacin Dobeli gobe insha Allah babu karatu na na karatu Misbahu Salik na na na na, na Dobeli da muke yi gobe tsakanin magariba da isha babu shi saboda zan yi tafiya amma karatunmu na ranar alhamis kuma yana nan karatun kitabu tauhi na alhamis yana nan insha Allah da kuma wanda za a yi rana ta yau ma'ana dai iya gobe ne kawai babu karatun kuma za a ci gaba da karatun kamar yadda aka saba bangiji ta Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kara mana imani ya kara mana fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين